mata masu neman mata uwansu wato ina nufin kawaye na lesbian kwana biyu gunji ni shiru ko <laughs> kusa yanayi ne ana lockdown amma yanzu na samu lokacin ku a gaskiya na ce bari in taɓo ku a gaskiya ishu na lesbian yanzu ya zama abin da ya zama musamman ma da yanzu ake lockdown din nan can da imagine that someone leave father's house ta bar gidan iyayenta wai fa an mata aure ta bar gidan iyayenta daga ta ma yi auren ne wai wai don ta zama bazaura saboda wai idan ta zama bazaura tana da freedom tana da freedom ɗin kanta sai abin da ta deciding and she end up in this lesbian naga ta rami ta baci jikinta ya koma wani har body odor me yasa ba za ku taimaki kanku ba menene a cikin lesbian din nan menene a ciki kawai dai ku dinga bin juna kuna kuna eh, fingarin juna da hannu what's this now what's this na ce muku idan mace kina son ki cika mace ki zama ke mace ne ki nemi zankaɗe ɗin saurayi mai zankaɗe ɗin abubuwa ki bi shi ko so ɗaya ne in ya miki ga ko za ki iya bin namiji amma sai kuna ta rantsa-rantsa cewa eh, idan kun lesbian da mace ba za ta iya ba za ta iya kuma kara bin namiji ba what's sweet about that lesbian haba haba haba haba da kunya gaskiya da kunya kun san dama ni mun saba da ku mun saba karawa don har an samu bakin magana kwana biyu bai yi bidiyo ba maryam take da suna ko fati ta ji ta magana a facebook wai ana tsorata kwana biyu ban yi magana a kan ku na ce mata mu bari a hakan to na rantse da allah duk macen da take son ta gama da duniya lafiya ta cire kanta daga wannan lesbian ɗin da take yi kun an fara damuna ya kusa an fara shuka wasu ma sun fara noma ko na ce dan Allah ku yi haƙuri ku daina lesbian Allah ya ji tausayin mu a mana ruwan sama kusan ana zafi na gaya muku ku taimaka ma rayuwar mu amma da suke kuce ku wawaye tsinannu aladu ba abin da kuka iya sai dai ku dinga bin yan uwanku mata shine kawai a gaban ku ki bi yau ki bi Aisha ki ci gobe wait ina tambaya da mene ma kuna ci da hannun ne saboda na san wannan buran roban yana wahala a ina kuke samu akwai wata fa daga zariya da ta ci za ta turo mu mai tana so na yi na yi ta tura mu hotonta wallahi taki na yi na yi ta tura mu hotonta an muna cata har tana mun voice wai za ta tura mu in gwada na ce to da Allah ina son mu shirya da ku in gane duk wanda take son buran roba din idan wancan na zariyan wancan tsinaniyan ta turo min sai in sacin online in ga yana kai nawa ake siyarwa in gane sai in sai da ma wacce take so amma kan ku yi tunanin sai da muku da zai yi fa zai sa in daina magana a kanku, ku wallahi ba zai sa in daina fa mata dan girman Allah ku ji tsoron Allah ku daina lesbi.